A yanzu haka dai ƙungiyoyin addinin Musulunci a ƙasashen Afirka sun fara mai da martani a kan matakin da ƙasar Chadi ta ɗauka na haramta sanya liƙabi ko burga a ƙasar saboda matakan tsaro biyo bayan wani harin ƙunar baƙin wake da ya hallaka jama'a a ƙasar ta Chadi a cikin makon jiya. Ƙungiyar Izala na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke wa'azin Musulunci a ƙasashen Afirka ta yamma. Sheikh Yusuf Sambo cikin shine mataimakin shugaban malaman kungiyar a Najeriya. Duniya fa yau abin da ake tutiya da shi demokuraɗiyya sukan mata lakabi da cewa government of the people for the people by the people. To in har demokuraɗiyya ake yi a duniya to don me wasu mutane za su ɗauki niƙabi ko hijabi su ce salo ne da tsari irin na gudanar da addinin su sannan wata gwamnati ta ce za ta hana su in an yi haka ina dimokuraɗiyya ta saboda tsaro wani irin tsaro ne zai hana mutane addininsu. bayyana mahimmancin haɗin kai da taimakawa marasa ƙarfi a cikin watan ramadan na ɗaya daga cikin mahimman bayanai da malaman ke taɓowa a wannan karo mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.